jami'in mace barko ta zo daga wanda yake cewa yana son karin bayani kan mace ta yi mulki kamar ta zama gwamna ko shugaban karama hukuma ko shugaban kasa yake cewa saboda maganganu daban-daban suna zuwa a kai wasu na cewa bai halatta ba tare da kafa hujja da hadisin da ke cewa al'umma ba za su ta ba idan suka shugabantar da mace wasu kuma suna cewa ya halatta tare da kafa hujja da ayyana ke cewa ni wajen tumuratan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wala arshun azim na kissar annabi suleiman ke so karin bayani kan waɗannan abubuwa guda biyu na farko idan muna magana kan hukunci a bisa tsarin musulunci yadda musulunci ya shirya shugabanci muna da alwilaya al'amma shugabanci na al'umma na jama'a za ka shugabanci ƙasa tun ko shugabanci jiha koya ya shugabanci local government wanda da ana kiranta alwilaya al'amma to wannan bil ijma ijma'in malamai duka kan cewa namiji wato shugaba a irin wannan shugabanci ya zama namiji sharaɗi ne azzukuriya sharaɗi. wannan ijma'i ne yawa daga cikin malamai sun kai shi kamar aljuwaini a cikin littafinsa al-irshad ibn al-arabi a cikin littafinsa ahkam ahkam al-qur'an ibn taymiya ibn eh, hazm cikin maratibul ijma da yawa daga cikin malamai sun hikaito wannan ijma'i cewa in dai wilaya amma ce wilaya amma in aka ce wilaya amma kamar shugaban kasa kamar gwamnan jiha kamar gwamnan abin na local government amma na local government wani ce kira wilaya amma ba wai shugaban wata ma'aikata ba ko wata makaranta wannan wilaya ce khassa dai wilaya ce amma suna cewa sharadi az-zukuriyya zamana namiji ne Wani hadisi na abubakar hadisi ne sahihi babu wani malamin hadisi da aka sani a tsawon tarihin musulunci da ya soki hadisin yana cikin sayar bukhari muslim nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yufliha qaumun wallaw imra'a babu wasu mutane da za su labauta idan har suka shugabantar da mace akan al'amuransu wannan kuma ya faru lokacin da mutanen kisira suka shugabantar da yar shi mamacin wato shi kisira sarkin farisawa da ya rasu suka shugabantar da yarsa wata ana cire ta buran da labari ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan magana ce inda mutane za su shugabantar da mace akan al'amarinsu kaga al'amarinsu anan yana nufin shugabanci na gaba daya ba wai shugabanci dan takaitacce ba shugabanci wanda ya kunshi karkashinta akwai al'umma da yawa shi na annabi ya faɗi wannan to wannan siyakinsa wannan hadisin a yadda ya zo babu wani malami da ya taɓa takaita shi cewa ko ya ce baya shiga cikin harkar shugabanci ko kuma a'a ya shiga ya shafi wannan mutanen su kaɗai kamar yadda yanzu ake samun malami wasu suna faɗar haka wannan sabon magana ce a tarihin fiƙihun musulunci a fiƙihun musulunci duka ba wanda yake takaita abin akan cewa ita matar ake nufi kadai ko wasu al'ummar farisa ake nufi kadai da annabi ya yi amfani da uslubin larabci lan yufliha qaumun wannan qaumun na kira ce fi siyakin nafi tufidul umum da haka takaita abin akan wata kissa wata ita ce guda ɗaya ya saba usulubin larabci da annabi yana nufin sosai ce waɗannan mutane ba za su rabauta ba ba za su rabauta ba ya kawo wata magana da take nuna su iya waɗannan mutane yake nufi ba duka al'umma yake nufi ba sannan idan muka dubi wato ɗabi'ar shugabanci irin wannan ita wilaya amma ɗabi'ar ta tana buƙatar ya zanto namiji ne tana buƙatar ya zama namiji ne ba mace ba saboda ɗabi'ar halitta da Allah yi wa namiji ba irin ta yi wa mace ba namiji yana da jajircewa yana da tsayawa yana da ƙarfi da Allah subhanahu wata'ala ya bari masa yana da juriya yana da rashin tsoro fiye da mace mace ko da zaka ce ai ana samun wata mace jaruma da wannan wannan wani abu ne da yake fita daga ka'ida amma dai mafi rinjaye shine maza ke samun wannan sifa ba mata saboda sifar juriya da jajircewa da jarumta da rashin tsoro da kushuba kujuba wannan namiji aka sani da wannan mace abinda aka santa da shi shine allin tausasawa aiki da atifa zuciya haka za ka ganin tana da saurin kuka dandanan abu zai ba ta tausayi saɓanin namiji saboda ka ɗabi'ar shugabanci irin wannan yana buƙatar ɗabi'a irin ta da namiji ba irin ta ɗaya mace ba wannan na farko ke na biyu aikin da Allah subhanahu ta'ala ya ɗora wa ɗaya mace a matsayinta na mace da za ta zama uwa za ta zama matar wani wanda take karkashin mijinta za ta zama wacce za ta yi ciki ta haihu ta yi reno to ɗabi'ar aikinta shine ɗabi'ar aikin zama guri guda ba ɗabi'ar kai kawo ba wanda shi kuma shugabanci yana buƙatar ya zanto mutum kullum yana cikin kujuba-kujuba da faɗi tashi mace ɗabi'ar aikinta kuma ɗabi'a ce ta wacce za ta zauna guri ɗaya kamar da Allah ce wa karna fi biyu kunna saboda haka in aka ɗauke mace daga wannan position ɗin aka kai ta position ɗin da namiji ne ya kamata ya kasance to za a canza wani abin da ba shi ne tsari ba sannan kuma wancan aikin nata ita kuma zai tsaya domin namiji ba zai iya yin aikin da ta bari ba aikin da mace za ta bari ta take nashi shi ba zai iya yin nata ba wani ba zai iya yin ciki ya haihu ba namiji ba zai yi ciyarwa ba namiji ba zai yi reno ba doka wani aiki ne da ɗabi'a ta mace ita ce take sa saboda kan aka yi canzin rol ta karbi nashi shi ba zai karbi nata ba to natan kuma zai zama bekan ba kowa to nan kuma ɗabi'a ta gina al'umma kuma sai ta samu matsala dukkan wani tubali na al'umma aka zare wannan tubalin daga mahallinsa to zai zama rami ne kuma zai iya shigowa ta wannan wuri to sannan har ila yau muka dubi <clears throat> a maganar da wasu ke cewa muka dubi tarihin tarihin shari'ar musulunci kafuwar musulunci tun daga wancan lokacin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa khalifofi har zuwa waɗanda suka ba za mu ga annabi sallallahu alaihi ya tura wata mace ya ba ta wilaya amma ba inda zaka samu wata kissa ko an an ci wani gari da yaki ko wasu gari sun musulunta sun zo annabi ya ce to wance ke ce shugaban su ba ta samu wannan har annabi ya bar duniya ba wai ran ba mata ba suna nan taba gaza za a fita yaƙi ba annabi ya ce wancan ke ce komanda ta samun wannan ba hakanan a lokacin khilafar abubakar hakanan a lokacin khilafar umar hakanan a lokacin khilafar usman ali hakanan khulafa na banu umayya da suka zo hakanan ibn abbas taba samu a cikin tarihin musulunci tsawon tafiya ba waɗannan alqurunul mufaddala karnin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in a samu wani ya tura wata mace don turki wani wata gunduma wanda yake nuna maka cewa duka fahimtar malamai a lokacin bata saba ba game da cewa shugabanci irin wannan a wilayar amma mace ke take yin su ba namiji ba don da a ce akwai wannan fahimtar to da kaji cewa an dauki wani wata gunduma ko wani abu ko lokacin da shugabannin wani abu na son zuciya ya riga shiga tare cikinsu da sai wani ba yarsa wani ba matarsa ba duk ba ji wannan ba wanda yake nuna cewa a lokacin fahimtar malamai da shugabanni na musulunci ne cewa wannan aiki aiki ne na ɗaya namiji ba aiki ne na ɗaya mace ba waɗanda suke suka zo da saboda guguwar ah, rayuwar zamani da ta zo na cewa a samu gender equality ya kamata da abin da ɗa namiji ke mace ma a ba ta dama ta a zo a dama da ita wanda mutanen turawan yamma su suka kama da wannan kuma har ake kokarin a karkatar da fikihun shari'a musulunci shi ma a dora shi akan wannan wannan faifai wanda kuma ba za su tafi tare ba waɗancan wasu mutane ne suna da addinin su daban suna da al'adar su daban suna da sakafar su daban ba irin tamu ba mu addinin musulunci ne Eh, abinda muke hukunci da shi alkur'ani ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam al'adunmu yana tafi suna tafiya ne tare da addinin da sauransu to kaga da waɗannan suka zo da nasu sai ake kokarin kuma a ce to shi ma musulunci a samu a hada abin yadda za su zama su zama abu daya to sai suka rika cewa to yi mace ya kamata ita ma a zo a dama da ita a bata mukami irin na shugabanci irin wannan shugura ya la'amma din da zanto ta yi shugaban kasa ko ta yi kaza ko ta yi kaza suke sukan hadisin a sallallahu alaihi cewa ai hadisin ai da yace lan yufliha amrun qaumun wallau amrahum imra'a ai akwai a tarihi da yawa wanda mata suka yi mulki kuma suka yi nasara in Gandhi a India ta yi mulki kuma ta yi nasara margaret thatcher a birtaniya ta yi mulki ta yi nasara wato ke suke kawo mata a matsayin cewa ai sun yi mulki kuma sun yi nasara in aka yi yarda cewa hadisin haka annabi ya faɗa to kamar ya zanto annabi ya yi maganar da bata ta zama ba gaskiya ba to kaga wannan su suna ɗaukan falah da fahimta ta ɗan duniya in an ce nasara ce ta yi nasara ce mai ake nufi da ta yi nasara tana nufin an samu kyakkyawan tattalin arziki an samu zaman lafiya ko ku a'a ana nufin dukkan wani janibi na rayuwar dan adam da ake bukatar kamala a cikinsa ya samu babu shakka mu a gurinmu babu wata ƙasa da ta kauce wa shari'ar musulunci ta kauce wa dokar musulunci da kuma ake samun wannan nasara a cikin dukkan sha'anin rayuwa ta yiwu a samu abin da ya shafi harkar duniya abinci Eh, lafiya sutura duk wani tayi su samu amma kuma akwai wani abu da dan adam yake bukata na nutsuwar ruhinsa akwai wani abu da dan adam yake bukata na kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da samun yarda Allah wanda duk wannan ba za su samu ba a ƙarƙashin dukkan wani tsari da ake gina shi ba akan na musulunci ba wannan mu musulmi a gurin mu wannan falah aka ce falah ana nufin alfalahu duniyawi wal ukhrawi duka don ka samu nasara ta duniya ba ka samu ta lahira ba a gurmu ba ka samu nasara ba saboda ka shi kansa fassara nasara din da cewa kawai yana nufin a samu ƙasa ta zauna lafiya ko a samu yalwa ta arziki shine nasara wannan shi kansa wato fassara ce ke gurguwa ba cikakkiya ba sannan kuma in ka koma su kansu tarihin waɗannan mutane da ake misali da su Eh, ba zai yi ba a ce a cikin mulkin su ba a samu matsala ba dole ne a ce an samu su sun yi mulki lafiya lafiya ba a samu matsaloli ba dole ne da abin nan sannan kuma abu na uku da ba su lura da shi ba shi ne a waɗannan mata da ake cewa an ba su ragamin shugabanci a ƙasashensu ƙasashensu suna yin abin da ake cewa demokuraɗiyya demokuraɗiyya tana da abin nan jigajigai akwai ɓangaren eh, dokoki akwai bangaren shari'a sannan akwai bangaren zartarwa wanda waɗannan su uku kowane yana cin gashin kansa a ka'idar demokuraɗiyya bangaren dokoki yana cin gashin kansa ne parliament sannan bangaren shari'a abin nan kai bangaren a shari'a ne bangaren alkalai yana cin gashin kansa sannan bangaren zartarwa su ne shugabanni masu zartar da abubuwan da aka tsara shi yana cin gashin kansa a kasashe na waɗanda kuke magana kamar Birtaniya za ka samu cewa waɗannan abubuwan duk suna tsaye da tilakansu amma sauran kasashe da suke tukiyar demokuraɗiyya duk ba haka ba ne kusan ɓangaren milki ko ɓangaren zartarwa kusan duk yana tasiri a kan sauran ɓangarorin sauran ɓangarorin kawai ke kana yi ka ne majalisa ba za ta iya yin wani abu wanda ya saba wa abinda shugabanni suke so ba a wancan za su iya kiran ita wannan su tsawatar da ita dan majalisa ɗaya zai iya sa a kira wata majalisa a yi mata faɗa amma ta kama a cire ta za ta iya kawo abubuwa a fancakalar da su ba ta yi ba haka hukuncin da ake cewa an ba ta shi ma ba ba ta ba saɓanin mu a musulunci in aka cewa ne shugaba ne to yana da cikakken iko yana iya sawa yana iya hanawa waɗansu ba za su iya wasu kawo masa tarnaki ba sauraka abin ya saba ta wannan nahiyar maganganu akan wannan suna da tsawo eh, malamai sun tattauna a kai ana shingina wa imamu tabari ibn jarir tabari cewa mace za ta iya wula da amma amma wannan bai inganta daga gare shi ba kamar da ibn arabi a cikin ahkamar qur'an da ke faɗar cewa wannan magana ba bata inganta daga daga al-imamu tabari cewa ya faɗa haka ba al-ahnaf sun yi magana akan cewa tana iya abin da ya shafi ta yi jagoranci akan abin da take iya ba da shaida a kansa wato akwai wani abin da mace an yadda ce ba da shaida a kansa kamar harkar aure mace za ta iya ba da shaida a kansa kamar harkar dukiya mace ba ta iya ba da shaida a kansa to wani abu in ya taso yana bukatar a samu shugaba aka same ta kuma tana da ƙwarewa akan wannan ana iya sa ta ana su ba abin da abu hanifa ke faɗa shine wannan ba wai yana nufin ya al'amma ba zuciya za ta zama abin da sauransu sai dai abin da ya kamata mu yi la'akari da shi a wannan gaba shine a yanzu da muke magana a kan shugabancin mace ta zama gwamna ko ta zama a shari'ar musulunci in ka ɗauko ta shari'a ce wacce take hukunci ne wanda yake shari'ar musulunci ne take ta gina shi tun daga farko ta ƙarshen sa ka ta sanya dokoki duk ga yadda za a yi hatta wajen naɗa shugaban ba kawai zuwa za a ce a yi ƙura'a ba kowa da kowa ya kawo ƙura'asa wanda suka fi yawa kawai su ciki nan to suka cinye yadda mu muke yi a tsarinmu na dimokuraɗiyya za a ce a zo a yi zaɓe da ƙura'ar musulmi da wanda ba musulmi ba da ta mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da ƙura'ar mai hankali da wani wanda yake mara hankali duk ƙura'a su ƙura'a ce duk daidai wa daidai suke saboda haka inda za a ce a ja daga wasu masu hankali su su biyar su zaɓi wani a samu wasu mahaukata su kuma su goma su zaɓi wannan ko su da ma to wannan mai rinjayen shi kawai shi ya ce ba a duba cewa waɗancan mutum ɗaya a nan ya fi duk wannan tarkacen a tsarin demokuraɗiyya kawai ƙuri'ar ake ƙirga ƙuri'ar nan kuma ta kowa da ta kowa ɗaya ce ba ta wanda ta fi wani to kaga tun daga nan shi ginin da musulunci ya yi na samar da ahlul hilli wal aqd wanda kwamiti ne za a yi wanda su kuma su za su duba wanda ya kamata ya shugabanci al'umma sannan sai a jira yan al'umma kamar da aka lokacin shugabantar da usman eh, kaga sai na umar ya kafa kwamiti na mutum shida a cikinsu ya ce a zaɓi shugaba amma da aka tashi abdurrahman ibn auf da ra'ayin bayan an tsaya takarar ta dawo tsakanin sayyidina ali da sayyidina usman sai da ya bi mutanen madina hata mace da take cikin gida hata budurwa sai da ya ji ra'ayin su kan tsakanin usman da ali wanne kuke ganin ya kamata ya shugabance to kaga wannan an riga an fitar da yan takara wanda kowanne a lokacin ya yi rinjaye babu matsala saboda eh, kowanne ya cancanta ya shugabanci al'umma to kawai dai ana so a ji ra'ayin mutane ta yadda za a samu gamsuwa da yarda saboda a samu haɗin kai wajen tafiyar da al'amura to amma yanzu ba haka bane in yanzu aka zo aka yi zaben fidda gwani duk wanda ya fito shikenan shine gwanin ko yayi ko bai yi ba haka dai za a tafi a haka to saboda haka kaga tun daga nan tushen abin ya kare saboda haka aka zo aka tafi da abin da shari'a yadda ta dauko nata da kuma yadda tsarin demokradiyya su dauko nasu sai suka yi hannun riga abubuwa da yawa ko da ana tarayya a suna lokaci kamar a ce shawa shura ce demokradiyya akwai shura shura wadda take a cikin musulunci ba ita ce shura wadda take a cikin demokuraɗiyya ba to za ga cewa suna ta tafiya daban-daban to shi wannan tsarin da shi tun farko ba a gina shi a akan wani doka ta musulunci ba kawai an gina shi a kan yadda su mutane suka haɗu suka tsara kayansu to kaga zai zo da wahala kuma ka zo a zo wata nukta kuma ka zo kana magana wannan mace ce wannan namiji ne za a iya tsaye da wannan ba musulmi ba ma baka isa ka hana shi tsayawa ba saboda tsarin ya ba shi damar tsayawa a tsari ta shari'a musulunci a shugabanci ne na musulmi to dole ya zama musulmi ne ba zai yi wanda ba musulmi shugabanci ka amma a tsarin demokuraɗiyya in kana ƙasa da ta kunshi musulmi wanda ba musulmi to za a yi tsayar da wanda yake ma ba musulmi ba ne kuma ba ka da yadda ka iya a hakan zai zama shugabanka kuma a hakan dole ka yi shugabanka ne to in aka taho irin wannan to wannan nukuta ta wannan mace ce wannan namiji ne duk ba ita ake ba tsarin gaba ɗaya bai taho da har zai tsaya ya kalli wannan ba yanzu don kayi cari ni zan faɗi shu abin nan fatawa yadda musulunci ya tsara abin da yadda malamai suka faɗa zan kawo dalilai eh, shimfiɗa amma wannan tsarin shi ba wannan da yake kallo ba ba ruwan shi da wannan tsarin nawa ba ruwan shi da wannan fatawar ta ba ruwan shi da abin nan mutum a karan kansa shi zai iya kansa hukunci idan ke mace ce kika ga eh, ana so a sa kiki ce a ni a musulunci ba wannan ne mahalli na ba ki janye wannan kaga wani abu ne da yake komawa zuwa ga gamsuwa na mutum shi kadai amma ba shi tsarin ba tsarin ba zai gamsu da dukkan wata fitowa da zaka bayar ba don akan abin da aka gina shi ba akan kan shi fitowar ka tafiya ba to kaga anan akwai abin dubawa malamai na baya-baya suna magana misali a irin wannan tsarin da shi ba ruwansa da bambance wannan mace ce wannan namiji ne wannan musulmi ne wannan mutumin kirki ne na kwarai ne an san shi an yadda na kwarai ne wannan kuma wani tantiri ne amma kuma gashi yana da ƙarfi a siyasance ba ruwansa da wa tsakanin waɗannan to da za a zo a tsayar da wanda ba musulmi ba a yanki na musulmi a tsayar musu da wani ba musulmi ba a tsayar da mace musulma kaga anan babu ta yadda za a yi tunani ya baka cewa ai namiji tunda shi namiji ne amma kuma ba musulmi bane ya fi wannan mace ba ta yadda tunani zai baka wannan karin jayar da janibin mazakutarsa mazumanta namiji akan janibin matikunta kace ita mace ce saboda haka wancan kamanta da musuluncin ta kuma da kafircinsa anan nan kaga fikirin dole ya canza duk da cewa a musulunci babu wannan in a musulunci ne duka ta za ku koma gefe a ɗauko wani amma tun da ba musulunci ne yake fito da su ba kaga ba ka da iko ka iya ture mace ka ce a zaɓi wanda ba musulmi saboda wannan mace ce sai ka ce a wannan ta mace in ta yi wani abu za mu iya kira ta mai mata faɗa addininta zai iya sa mata linzami za iya kawo mata aya za iya kawo mata hadisi a to mu ɗauki wannan duk da mace ce haka nan dole fiƙihun kai canza na shugabancin mace saboda wani abu da ya taso wanda da shi da can ba za a iya samun shi ba ta tafi musulunci saboda lokacin da muke tattaunawa a kan tsarin musulunci to dole mu yadda abu ka isar da tsari da shi ne tarihin musulunci ya nuna haka yake yanzu hatta waɗanda suke cewa mace za ta iya zama alƙaliya in ka ɗauko tarihin musulunci muna da littattafai da aka rubuta akan labaran alƙalai akhbarul quzat na wake duka littafin gaba ɗaya labaran alƙalai ne ka ɗauke shi daga farko har ƙarshe ba gama cin kuɗa duk da cewa a fiƙihun akwai waɗanda suka ce za ta iya alƙalanci akan abin da ya shafi mata ko abin da ya shafi yara ko wani abu da aka yarda ta amma sai ka ga a aikace tun maza da suke za ka gama can ba a fiƙihun gashi wani ya faɗa amma kuma aikace ba ku wanda yake nuna cewa ita mace masarinta hanyar da aka ɗora ta hanyar ta ce wannan shi kuma namiji shi ne wanda aka ɗora masa alhakin kula da gidansa kula da iyalansa alhakin kula da al'umma yayin da ya zo shine shugaba